من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم للي النبي يكي قال سبدو أنا مغنى رجاء ومسمى سوى أكي ورجاء أكي بقى مصر رجاء وانا يجب عليه ina ga kai aljannan nan ma dai ba samuwa za ta yi ba ya na su wanda tsoro fa ya kai tsoro har ya daina aiki ina ga gaskiya shi kai wuta ma dai Allah zai kai shi to so ne ake nuna masa tsoro a ake kawo masa raja a raja ba a kawo raja wa duniya wannan wasan za a ce badi ne wanda masu wa'azi kamata su yi hasar da don kana iya kaje karantarwa bai bakon ka karantar da wani ka halaka su kala saddido ko nemi yin daidai sadda ku siti saddido wato nan annabi na yara yaran maharwa hmm, na kai siti kowane wajen yancin magana za ga wannan magana ta masa biyar. yaji wannan magana ta wannan asalin maganan hausa amma maka matafiya suka fi yau ne wannan magana ta maharba ce kamar yadda za a ce a ainihin jama'a musa kai gaskiyar lokaci ya goyi abin nan ba na ƙare ba ne ba duk ba ku ya sani alali asalin hausa direbobi ne musa kai ana mutafi to za ka gan su da daban wani bi yana wani lokaci za ka yana yaren matafiya wani lokaci ya haɗa da san da ku yi saiti don nan a addinin ku yi kokarin neman abin da yake daidai ku aikata shi wa ƙaribu kuma tsokuta eh? kaga misalin kaje kake shi agogon nan baka same shi ba ba sai ka hawa wajen kusa inda Muhammadu yake ba ka sake ɗaukan dutsen ka wurge shi in ya ƙi ka tsara gaba to haka nan za ka yi har dai burin ka sai ka kwaɗo shi ƙasa to haka nan ka za ku yi tsoki in abin ya yi ko daɗa ba kowa kusa ku sake biyu a haka ta kuma ko shi ƙasa shi ne addini a bi sannu sannu a yi sai a yi wa ne ne ka ɗauka abin ba zai yi wa <coughs> mai yiwuwa ne za a samu a dage za a samu kada ka ce ba zai samu ba daga ko mutum ya koma ya lankwashe ya ce a ah, yi kafiya ba zan iya ba sai tashi matsau kusa tashi ƙara zuwa kusa sai da ne. ne ne ƙarshen ɗin wannan ya zage to kila sai ya dawo matsayin farko wa abu shaidu ku dinga bisha ko amma gawa ya ishe da waye haifu wanda tsoro ya kai har ya ajiye kayan aiki har ji rayuwar shi na cutuwa har na kaza to wannan sai masa bishara albishiri albishiri kuma in ka kalli mutane ma na kuma masu irin wannan rayuwa za ka samu wani gaba ɗaya har ya kai ya daina aikata komai ya koma kawai na taro ka kuka yanzu gaskiya duk yadda lamuran ke gudanawa shi fana shi fa ba faɗa yake da na jama'a ba tsakani da Allah shi fa kafa ne ta wani hannun an keɓe shi da abin da zai maganar da kawai din gaskiya ne amma ai ga yadda abin yake ba yadda abin yake inda zai ne mu laifi ya dawo a koma aiki faɗi gudu abshiru fa innahu lan yadkhula ada min jannata amala babu wani daga cikin ku da aikinsa zai kai shi aljanna Eh, saboda haka nan yanzu ka je ka tsara mutanen gari ka je za ka mutane nasiha ko kana su yi ba ko wannan magana ka karanta jama'a Na suke tsammani ce mu na yi ya kokarin mu kuma wannan magana ta shige ne duk wanda ka wace na iya iya wana na iya iya wana wace oh kai yawa kan gaba ke to wannan ba irin wannan wa'azi za mu su ba kawai wuta ika mata ban kuma su akwai amin akwai hadisan akwai menene dai wallahi lan yudkhila ahadu mil jannata amana babu wani wanda aikin sa zai shiga aljanna قالوا ولا أنت يا رسول الله هر كلمة قال ولا أنا ميواي فين ده أي ما عدد إلا أن يتكمدني الله minhu bi rahmatihi sai Allah ya yi min wani lullubi daga wurin sa na rahmatsa to lokacin da samu shi ga aljanna sai kaga wannan hadisin ya shiga cikin mutanen mu har jahilai sai su dinga cewa su za su sha giya su su zaman gogiyan su aljanna kama ya moce ya ce ya za ka yi annabi ma ba zai shiga wa'ai ba sai da rahama ko ma na masa cikin wannan rahama

ai ga abin da aka ce ai ga abin da aka ce tun bai ɗauka da wani gari zai na dauka tun bai ɗauka sai dai mu galabiyya ya ce ana karatun sai an hana biyu idan mutu ya zo mutuwa kawai ya zai warke ne shi ne allawan shi mara lafiya mu yanzu ya zai warke yanzu akwai wanda zai taimaka makamata ya kai asibiti kaza gashi yanzu an ce yanzu wannan ciwo sai an je asibiti kaza ka gama asibitocin ya ishe ka ka kalli yan ka masu kuɗi a kara ɗaya duk duniyan nan su kara ɗaya su je su dawo su zauna kuma ba ba sai zai samu abun da zai sanya abu sai samu abun da zai yi kaza to muskilan kuma yanzu ya mutu haka kai muskilan nan ba ta tashi ke ba muskilan nan da wa ta fari da shi inda ta fari da Allah to shi ya riga ya gane haƙi hakikanin wannan lamari satuwansa da Allah ya duba ayyukansa ya duba rayuwarsa ya duba menene ɗinsa to sai a ɗauko masa irin waɗannan hadisai ana karanta masa ana jan hankalinsa ba littafi za ka ɗauko ka karanta ba dai kal'ada an san yadda za ka kai shi ai annabi ma ga abin da yake Ayi aikin mutum ba shi ne zai masa sala ba ai annabi muna neman rahamar Allah kuma mu ma muna nan dai muna musulmai muna kaza muna kaza zai samu nutsuwa wa fi sahihaini eh رجعوا ابن عباس بما ba بقى ما عايزين ai banga hadisan da ayyukan da aka karanta fili kuma aka ce akwai irin su shiga cikin qur'ani ka zamo ka zamo irin su an nuna maka su ne ala sabilil ishara to sannan kuma hadisan ma ai kuma ala sabilil ishara ne in ka je inda kundin yake littattafan hadisan za ga an sa babun raja'i kamar yadda kaga ana tulo hadisan ana tulo hadisan sun yi sahihaini من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يقول الله يوم القيامة الله زي ما جنى رانا القيامة سبحان الله يا آدم أبو البشر قم وانا عجيب انا لو زي ميشيل lokacin za ka ba a don ya ni ma ba ka shi ba lokacin za ka san wannan shi ne adamu amma shi ne musifar da ke gaban mutum ba ita ce ita ce matsala ba adam din ba fa ba a fadda ka kwashe ka tura ka tada yan wuta suka yi hayanka ka eba wa wuta mata fa ya ƙolo labbai wata adai wal khairu fi yadai amsawan ka Allah arziki ya tabbata gare ka alheri daga hannunka ike zuwa ya rab wa ma Me nar mene da kasan wannan qala من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون أدبدبوا أكلي ألي ترى دقفة إن ترى سنة نوكا فهي رشك فاشي الجنة yanzu ko da a ce nan kaga ai ba mu kai doyo ba a rufe ƙofofin nan yanzu ake to a cikin kula a yanka daya kowa sai ya ɗauka shi shi za a yanka ko a ce malam ko kuma a ce za a yi a cikin ko ɗaya za a cire sauran duk ake su mutum bai tare shi ne da yannan ba a ce namiji ba ba a ce mace ba ɗaya ne zai za a kale amma sauran sun mutuwa za su je sun za a kashe su ga kayan kifa ga kayan menene ga kofa ɗaya an buɗe ana jiran wani ya ƙara so a fara aiki amma za a cire ɗaya daga ba yadda za a yi tunanin sai ne ina ba za ka yi nawa don me a ƙarshen sai to ai dama in ma akwai mai laifi ne na janyo laifi in ma wani abu muka yi da za a wani na ga kwa laifi ko kuma ƙarshen ta ba mai cewa ne ne ƙarami zai ce in hmm, dama ƴan ƙanana ake kashewa tsofaffi za su zama ce mu ne ake nema ba za su ce ba wani mu ne dai kawai ba zama cewa a mu ne dai kawai kowa ka zai zama ne to malam Allah ke dubo ɗaya ɗari tara da tara yan wuta ne kwara ɗaya za a ɗauka ta fi aljanna mara bai tashin hankali wannan ta hauri. fahimta yadda ya shi bulbulu lokacin nan ne gashi bai je zama kwari yaron da aka haifa yanzu inda gashinsa zai koma furfura يقول الأوروح في الجسم وتبقى كل ذات حمد حمدها ما يسكي في ذلك الحساسة كتكين فمن يمتى يقول لك كأن في وسيلة مثلا أكل دا عندك قمولة لا لانا كرا عيدا كان شيء ما لا لانا بس آخر مسلم بيدو بس لا زيوان دو كوي كاريك يجيب ذلك واقع ta wa haka mai cike take in ta ga tashin hankali take ta wai dan zai tsin ko daga ta yi zubo gaba malam da yake zubo wannan magana ba labari ne ba an yi a'a za a yi ne rayuwa za a yi ne wataran nasa su fara za a ga mutane suna magaji. kuma hum bi sukara kuma ba maye ne ba tashin hankali kullum na fa wata rana in je ana ba da labari wai gidajen da ake tsare mutane duk wanda an ke masa hukuncin kisa an ci za a kaman ya sami tsawon haka ne saboda na magana na da abin nan oh babu abu gaba ɗaya ma cire maganan za a kashe yawwa eh to ko ba a sassawa mutanen ba su zama daban ba hankalin su banda masu tawoyi yadda suke mu'amala da jama'a ba ka yin kamar hauka hauka ka ba ka yadda ki ce kawai ga mutum ne da hankalin da komai amma ya rikice eh suna sai yanzu zai kyale misali na misali na bayan sa tsohon misali ne da ake ba sai a ce in kaje kafa mai su za su kama haka suke harkokin sama amma dai Allah bai sai ni na gani ba zan na fasa da ni ba to amma zan tuwon waɗannan da abin da zai ta kowa hankalin ya fita ya sami ya yi jagoro kawai yana jira ne ne za a yanke maka kunci wancan bai wuyan shi ne wa bi su kara walakin na azab Allah shadid ba buguwa ne ba wuya ce sai wuya wannan magana ta yi tsanani ga sahabbai ba ta ga mu ma nan yanzu wannan magana magana muna ga tsanani A din akwai hatsari tunda ba a ce an yi ba fa za a yi ne a sakka zalika ala na abun nan bai tsanani wa mutane hatta ta gayyara jihohukum fiskokin suka canza bayan Allah suka fara kuka wa qalu ya rasulullah wa ayyuna tarkalwa wane ne ɗayan na a cikin mu ai ko an faɗi siffofin sa kila siffofi wanda za ga za su yi wahala faƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya ga irin yadda hankali ya tashi yake min ya ake wa maje ai daga ya jojo da kes majojo tis'o mi'atin wa tis'atun wa da ya jojo ba a ɗaiɗi ɗari tara da tasa'in da tara a cikin kwakira da wani wahi saboda ya jojo kan na ne za ku ana magana ɗin abin da amma an suna zaune da yadda kafin a ke zaune mutane ne a dama mutane ne ko bayyana su baka ce fi kulle da yan siluna ana cewa idan suka danno kamar eh, akwai wani tafki ana ce masa sabari tafkin sabari idan tafkin ne kamar da ake ce tafkin shari'a su sun suna baka labari kasance ruwan na da yawa na fi dai ya fi dam ɗin mu su da dam ko kamishin su kaga duka biyu ko bai hannun ma ne yau na sa kawai da suka fanki da yawa na amma da galiban ne suka shi ya kawo kifi a ciki eh ba shi wani na sa'in da tara a bi tara sa'in da tara Eh, a samu motar tsaye da daga haɗa su zama dubu a ɗauke motar tsaye da aka aljanna saboda yawa su ya kai yawa shi nake son na yawan ne nake son in kusanto da wancan kai to na farko tilfin farko da za su fara dandawa cikin duniya za su zo wancan tafkin tabari su shanye ruwan yanzu ka kalli tafkin shadi mai shanye tafkin da aliyawa za su shanye ruwan gaba daya na baya su zo suna neman ruwa suna cewa da an ce don wurin akwai ruwa muna da labari mun karanta amma cewa nan wurin ruwa ne da Eh, hmm? eh to amma dole da yadda kafin a fitar da asali to kawai yin sa za su zo shanye gaba da daga na ko an tawo cikin duniya ka gai annabi ita ma abu da za wahayi da zama farka asiyan ma za a bi yan jama'an da kake da su haudu an riga an buɗo wata halittar da babu ɗan adam da zai iya faɗa da ita babu ƙarfi da mahaluki ya ɗauku sau da in ka fara ma ƙwaranar za ka gashi an ɗauke ka saboda yawan za ka ran da nan da kanka sai sun kara da duniya nan sai sun zama fitar aiki shi ma yadda yanzu suke a su haka shi ma annabi isa zai kasance a kan dutse da yan jama'a boye duk yawan jama'a nan kan dutse zai kwashe su na duniya ya ke da su sai dai bayan ya roƙi allah allah ya halaka su kuma dai abin da ya je biyu ba ya je jumbuke magana ba ana magana ne a haka to a kan yanzu irin wannan magana ba ka karta jarirai ko Ah, ba ka karanta jahiliya in an karanta jahiliya da ce a shi na aljanna ne ya gidi ne za su shiga wuta ya yi wuta ma ya gidi ne a ciki nan zai dinga istin jadin da abin da ba a gaba ba karatu bayan ka karatu dole ka bin hanyar bayar da shi maimakon ka je ka bayar da karatu da sai ka bayar da halaka jama'a wani ƙarshen ta shi kama zai je dinga yi ina ganin sai sai na ai su ya gidi ne a mutu ba mu ne ba

musulmi da kafiri to za a koma kawai dai musulmi zalla amma kuma ga hussein kaga bayan faɗin rijal ne ka zan ko an yi faɗin zuwa faɗa ne za a yi ba ƙarfi ba kafin ma annabi isa ya zo duniya na kusan ba riga ta rabu an yi faɗan da duniya ta girgiza kawai musulmi kafiri kawai bayan rikicin da ya rage wanda zai rage wani kiristoci na taso na isa suke biyu na zai cewa ah. in yi tashi sauka zai sauka cikin musulmai bayan an gama kimkawa an hada abin da za a hada a yanzu za a je kuma a durfafi babban yaki na duniya shi ne yaƙan dujal dujal ko na cikin yahudu ya eh, shi ne wai za mu je gona nan a wurin ku ne ma nan ba na mun juma ga wani yaro cikin kanikawa ya yi wata riga nan an yi mata dangantanta nan an yi mata menene an rubuta dogen ha baya musulmi da yake kira da kai iya sun da Allah kalle gidan rigar kai yanzu rigar rigar din za ka fara sawa daga yanzu ma dama ko da ba gaske ne ba ko fata ne ka fara rigar rigar kana musulmi ta rubuta mai ido da ajiye wani irin cire rigar dujal ke sai kuma ya sai wasa eh, eh. ai malam haka yake malam in wannan abu ya wannan in dai wajen misalin game da ai Allah ji kan iya mun da suka hana waje da suka hana waje irin wannan abun kana iya da kasa mahallaci wallahi rana kana iya da kasa mahallaci duk da alhamdulillah dai an samu ɗana an samun canje kuma yana kokarin ɗan ɗinka yan gafa fa a ga da abubuwa dai masu ɗanken kama amma kana fita kana shiga cikin jama'a ka fara ganin gwanjan nan iri iri iri iri iri rubutu daban daban mu zai ga su san mai aka rubuta ba wanda kuma ya san ma abin da aka rubuta jina ga wata gurgewa ce rubuta ka wuya saboda haka nan zai ka mu manta mawdu'i me mawdu'i ranta ko saboda wancan idan aka samu kaga wancan magana ba mai kawai da ita haka take tashin hankalin ya kai tashin hankalin sai annabi ya yi ya faru ruwan magana ba ana nufin wancan magana ba haka ne ba muskila na na malayin dai ba ka ganka aljanna nan ba muskilan na nan ai ba ake iyakacin haka ne ba amma dai mutum da kai aka yaba shi ai ka ga fitan suna da yawa ai ka ga ka ba ai ka ga ka ba ko yanzu cikin al'umma an ka dubi ɗan wa'ancan sun fasare ai su yin addinin yan kaɗan ne har da yadda kai kaɗai za ka shiga ɗaki ka koma ka sai kafin dare ai ka je lamarin ai ka je yanzu za a samu a yayyafa masa wannan wannan wanda ya tafi zai so matsina أي أي فامخر وأقاموا شيء ما يتنفرقوا الدعوة يزادي جاش دولة كيف فقال الناس الله أكبر كذا آه، سم في الدري أما ذاتي كذا دعك أي أي فامخر وأقاموا شيء ما يتنفرقوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله كنت الله نعم ما الله هو والله inni la'arju an takuna ruba a fata na da nake burin da nake hako ko zama ɗaya bisa hudun yan aljanna ka san waɗanda za a ba aljanna to in an kafa kujerun aljanna a kafa su hudu a ba mu ɗaya cikin hudu ai wannan yaya muka samu haka sai Allahu akbar ai kuma ɗayan aljanna na akwai suna da lambobi an ware mutum kaza za su je aljanna to mu cikin kujerun da za a bada na ruwa aljanna a ba mu sauran annabawa da suka gabata su raba uku mu a ba mu ɗaya bisa a ɗayan samu suka sake suka ce Allahu akbar eh, ko takunu ruwa aljanna wallahi kai ba ga ai fata yake buri yake kaga an ke. sai yanzu ko su kalmar raja ya take a'a kare na gina fi kada a wahalar da yawa a ne za su yi aiki mu yi aiki tukuru muna fata Allah ya ga aikin mu ya ba mu wannan go kada ba tamanni ba da ke a tamanna na buri Na fata na aikin nan da muke sallar da muke yadda kuka fi dokar da rayuwarku yadda kuka ɗauki karatun ƙur'ani yadda kuke ba da dukiyarku yadda kuke fita a aiki da yadda kuke bin annabi duk inda isa kai za a ga isar da addini abinda nake fata sakamakon mu a bamu kujerun aljanna ta fi sau ta gara ne akwai aiki inda kan sabai kasan suna aiki ne ka dubi ko da ana karanta ulul himma inda rija da wancan ulul himma inda rija a kurowa akai ba wai abba a shiga ba kan da aka rebu a can ba za da ni sai kai mutanen nan na aiki to wannan aiki aikin annabi abin da ke musu fasa dan a samu a yawa maza ku yunkuro mata ku yunkuro samari ku sa kai ku wuce ku yi amfani da abin nan ɗinku tsofaffi ku tulo da hazaƙa ku ku yi ƙarfafa gwiwa duk da ba sai a hado a yi aiki a nage na neman mu samu ɗaya bisa kuɗin yan aljanna a ka ga mu ba mu samu ku a wannan zamanin na yanzu ku tashi mu bada rayuwarmu mu ba da ilimin mu mu ba da fasahar mu ƙarfi da muke da shi mu yi amfani da shi ɗan mulki yan jama'a da muka samu mu yi amfani da ita abin da muke nema a wurin Allah manzonmu mu ya ce muna neman martaban a ba mu ɗaya bisa kuɗi yin aljanna ha ma'aikatan gwamnati ba sun san cewa an haraba mukamai ba ku shi da in shigarin na za a ce an ba wa kano guda kaza an ba wa kaduna kaza an ba wa kaduna kashi kaza a can za su je su fafata a nemi yadda zai zo kaɗi haukan kujeru makaranta an yi makaranta ta gwamnati ko ta jiha za ce an ba wa lokacin gamnan kaso kaza an ba nuna ne ne kaso kaza ya babu mutane lokal government din da za su ta sako jama'anta ta kawo wannan za su safo to wannan haka abu ne ke babban federal yan federal wurin Allah yan aljannan kujerun aljanna annabi na son wa ɗebo bisa hudu ba ne hudu a haka za mu ɗebo su a yanzu mutane eh ku kawai ko magana nan da ake da mu ake magana kuma kuma abin da taso ku ke nan daga can kuka zo nan ni ma abin da ya sana ba komai na zo na zauna nan mu zo mu duba nan karatun haka ba zai kai mu ba sai mun yaki kayan aiki ba Allah sai inda zaka je kai aiki ba sai nan ba shi da wani daga yau ya tafi wani wurin duk inda ka je ka san wannan shi ne sako ha ɗauki sakon in kuma kana nan ana ɗin kyau sai a duba me abin yi wallahi inni la arju an takuna thuluth ahlil janna kaji himma ulul himma wannan alil himma alil a'la kenan kaje kai ai ba bai kamata ba ya kamata mu da karshen nan da yadda tare da inda aka bako da yadda aka ce ko rabu da duniya da yadda aka koya muku da yadda manzon ku zama jarumin jarumai to kuma ku zama jaruman jarumai muna so a samo ɗaya da sau bayan aljanna raja ka ko raja ba dole ne abu da ɗaya raja ka samu ba ka dai yi noma ka yi kasa, ka yi aikin da kai a yanzu kana jiran natija ya yi ka samu ya yi ba ka samu ba amma dai akwai sare don ka kashe kuɗi an zuba taki ruwa ya sauka an kashe shi an zaɓi an zaɓi wa ne ana raza to kaga wannan ba kowa zai tsaya fahimci wannan hadisin ba ba hadisi ne na wa'azi ba da wa'azi ne amma kamata a kalli yau ne za a yi wa'azi ɗaya wallahi inni la arju an taqulu nisfa ahlil janna sai rabi ke so a bamu aikin da muke so muna so a ce mukaman kafin kujerun aljanna mai zama muna da rai mu zo da sai cikin al'umma na ɗaya eh, al'umma da da yawa da kana a rai ina kawo da gani na ma ne لكن أبو ya kai أما dai فكبر الناس aiki بد لهم أن يكبروا الأمة ما زال yi kabbiru al'umma manzon Allah ko sun shiga shiga akwai matsala yanzu misalin aka ce maka na ma a ce ka yi boko da sauransu a ce za a ɗauki mutum ɗari aiki kun yi intabiyu ko dubu talatin sai da ai kawai yanzu kawan misalin za ta ga kila za a ɗauke ɗalibai a jami'a nawa ne aka sayar da kuma komai ya ga dubbanni kuma abin da za ka za ka yan dubbanni ne dubbanni ganin Najeriya amma ka dubi yadda ake sayar da kuma komai kuma ai ka ga wannan raja ne sai misalin duniya na misalin lafiya illa can ya fi aminci ba a ba da sai da farko na can da can mutum ɗari ne za a ɗauka an ba da fam guda ɗari ba haka ne to don haka nan aiki bai hankali zai ce ta yi harkar nan ba ta zaune ba ce ba amma zai ɗan rikita dama lissafin mutane ke yi ai zai iya samu ni ba ni ba zai iya samu sai shi shiga cikin gafa fa kabbara nasu sau qala ma antum ma idin fil nar aiku ku ba ku kasance ba misalin ku a cikin mutane illa ka sha'arafin bai ba face farin gashi fi saurin aswadi a bakinsa sannan sai ka duba da kyau da ka gano abin nan da a bakinsa in ka duba bakinsa a ce akwai farin gashi a ciki ka duba ka duba ka da kyan ba gano ga wani faritan ka duba ka duba da kyan ba ka ga wani faritan daga ne zama sai ka ce babu ba hori a jikin jikinsa baki ne wani au ka sha'ar fi sauda fi saurin abayari hadisi mutafakun alaihi ina da mu bashi ya rahu a fanzur ne wannan za mu tashi fanzur kaifa ja'a bi takhfifi takhfifi ya kamata a yi wannan eh. eh masu imani ba su da yawa mun an kwatanta al'umman annabi mutu da duniya ka dubi duniya nan shekaran ta nawa sannan kuma a yanzu mabiya muhammadun guda nawa ne ka kalli mutanen duniya ka kalli mabiya annabi muhammadu na san ba ka karanta tare ka karanta al'umman duniya ko nunuwa ce ka ga jama'a ninkin ba ninkin amma ka ga idan su sai eh, ko nan da misali in ka duba in ka duba al'ummar da suke da kasar ko me yake da suna wancan babban titi nan na tsakiyar gari aliyu akilu da yake kawo da bel eh? to duk a kira ke ne ka ganda nan kai wajen kawo ka gada adam in ka kaji wannan kai wajen inugu nan ka kalli dan adam kai lagos din nan an ce nan ma da jama'a ka kalli dan adam idan ka tashi duk inda ka yi ka dinga duba ina musulmai ina waɗannan sauran an katan sai aka je aka kira sallah a zan je masallaci ka kalli mutan da ke masallaci kila nan masallacin hausa ne bari ka je na yarabawa san ta yawa ka je ka gani in ka je ka kalli yan masallaci ka kalli inda suke wajen neman abinci wannan cikin mu yanzu misali a ce maka nan ya shi ne mun biyo anguwa muka yi magariba kamar mutum shi kuma har ɗaura a yana da kwarai a kira kani su yi biyu tauri kaza ya eh, zai ɗauke ne saboda mashin zai ke sauri yi wula wula an samu magariba a nan malam duk inda ka je sai ka gani mutum biyu mutane sun kusa talatin amma mutum kuɗi ne ko mutum biyu saka kama ya suka ta masallaci sannan sun rana abin da ya shaɗa ko ka dinga lura da irin wannan cikin daga ka fara mai tafiya masa riga dan guda ɗaya ne da su ya tingil tingil ya wuce wa ina ya wuce wa ina sun suka tafi masu lafin shi kan wata yar bukka ta shi kenan sun cika yar bukka sun dawo kan hanya in eh, yi sabo suna ta sallace ikon hannu in ka wuce ga wa shago ya sai da kusa sun kai yawan ma'aikata Eh. eh. musulmai babu eh nake musulmai to kuma to to haka to kaga ke da wanda zaka ce kai amuru bauchi abun da kai kun ma ka shi da zaka da ka ce kai يكتب ما أنتم تدعي الله كفى الله كفى الله كما تدعي عن فرعون قول له قال العين لعله يتذكر أو يخشى فهني أيضا كيف يرعون الله مما نفعني الله في أبدا ثم فرعون دعا يعتوب عن كيف الجنة فنيفا من أي مما الله سبحانه كيف يعني مما تحبك كيف تتذكر kaga to akwai nau'in daraja to bidiyon irin wayannan ka tsara sauri guda daya shi ne ya ka zamo menene me muke magana ne sai rajawu ne ko rajawu fanzur kaifa ja'a a takwifi ka ka ga yadda aka zo da farko hadisin da tashin hankali sannan za a asaja lokacin da abin ya rikitar a bil lutfi sai zo da lalama da tafafawa Wa وما an na القلوب idan hawa, duk lokacin da zukata kusa karkata wurin sa mai Bana ki ya shiga ciki ainihin in Allah muka ce masa yan bage an tun aja ya kamata irin wa'annan zukata a sada musu da hankali fai da kala kalakuha in tsanani tsanani yan bage an tuskana a sauƙaƙa abu da ya asadila al'amuru sau da kanan shi ne wazi kullum ya duma ya kalla zai kalla irin sikwa abun da ake ban dama wa a kada mutane menene ne su yadda za a dakufa a koma kan sun mu danna sun mu danna aiki amma ba ana fan ayi a da za a kasa komai ba ma ba wannan ne mu haka za a tsaya ku eh idan خلقها إيه إيه كده خلقها